Sallah babba ko kuma sallar layya. kamar yadda ake kiranta lokaci ne da akan yanka dabbobi daban-daban da suka hada da raguna shanu raƙuma da dai sauran nau'in dabbobin halal wannan yankan dabbobin dai wani bangare ne na ibada kamar yadda musulunci ya umarci masu hali da su layya a duk lokacin aikin haji domin rabauta sai dai bayan an yanka wannan dabbobi mutane na da wata ɗabi'a ta barin jini ko zubar da kashin dabbobin a wurin da bai kamata ba musamman a cikin unguwanni da sauran wuraren da al'umma ke kara kaina magidanta bayan sun siyo waɗannan dabbobi malaman kiwon lafiya sun hore su da su rinka samar da wuri mai tsafta domin masu gyaran su gyara musu ba tare da an haɗu da tangarɗa ba malam awwal hassan wani magidanci ne a jihar adamawa ya sanar mana cewa Wannan tsabtace wurin da za a gyara nama na da matukar muhimmanci musamman ga lafiyar al'umma. Da al'amarin layya kamar dai yadda ni nake yi ba wai na ce maka a lallai al'amarin abin da addini ya tabbatar ba. Amma ni a nawa yadda nake idan na zo kafin na yanka zan tona rami wadatacce na tona rami bayan an nasa yara sun share wurin ya kasance dai mai dan tsafta haka in na yanka zan bar shi lokacin da ya gama tafiyansa in ya tafi zan sa tamfol ko wani abu na a gefe kuma sannan dora shi kafin na dora kafin na fara aikin zan dan kakkaɗe ƙasan da yake jikin gashin da sauransu wanda ya ɗauka na gama kaɗewa sai in hura shi in feɗe in na feɗe na cire tumbinsa zan zo in juya a wannan ramin amma in na juya fa ba zan binne ba zan bari wani lokacin ma sai bayan magariba lokacin ya gama shan iska eh, in ya sha wannan iskan bayan magariba in ka zo ka binne to ba zai wari ba kai ba zai dame ka ba kuma ko karnuka ma ba za su san cewar an yi wani abun ba DCL Hausa ta ji ta bakin Malam Magaji Sarki, malami a kwalejin koyar da tsafta ta jihar Kano wato School of Hygiene, inda ya bayyana illar zubar da wannan datti ga lafiyar dan adam, musamman ganin yadda ake gurɓata muhalli. So muna kira ga mutane dai a bi tsabtacciyar hanya, a amfani da kayayyakin aiki masu tsafta kuma yi amfani da wuri mai tsafta domin a yi wannan hudda eh, ina ganin idan aka haka za a samu saukin waɗannan irin abubuwan babbar matsalar shine da ba ma ganin illar yanzu nan take sai nan gaba idan mutum yana yi yana yi yana yi idan abin ya kai wata gaba jikin ya karba yana tarawa yana tarawa har ta kai wata gaba sannan ne illar za ta fito to wannan a lokacin kuma an riga an makara eh, sai a ga an shiga halin lahaula wala kota to shine ba a so muna kira ga mutane a ba hanya tsabtacciya mai kyau eh, wacce take mai lafiya eh, ko da komai lokacin da za a bata wajen yin aikace-aikace irin waɗannan domin an ce hanyar lafiya a bita da shekara. Bayan rindawa sun kammala kilfanta wannan nama daga waje akan hannan shi ga mata a cikin gida domin su ne ke kula da kai komansa. Tun daga kasko har ma'adani, Malama Shamsiya, uwar gida ce a unguwar Rijiyar Saki, ta shaidawa DCL Hausa cewa ta tanadi bin duk wata hanyar da za ta tsaftace naman sallarta tun yana ɗanye har bayan an soya. To idan an yanka wanda zan soya zan tafasa shi tabbatar ya tafasu ya dafu sosai sannan a wurin suya ma ina tabbatarwa ya soyu sosai yadda za a shi kamar ya fara bushewa musamman ma wanda nake ganin za a dan daɗe ana amfani da shi sannan idan na soya shi in ban da kakiri zan nemi mai in zuba shi a cikin tabbatar man ya shanye kan shi in kuma muna da wuta ina iya a soyan ma ina iya sa shi a freezer ko fridge in sanyin nan yana dukan shi ba abin da zai kawai sai lokacin da zan amfani da shi ko in ɗauko shi in tafasa shi gara soya shi ko kuma in dafa shi zan yi in dafa shi idan kuma ɗanye ne wannan daman kawai in ka yanka shi in dai kana da wuta kawai a freezer za ka sa shi da in ba dai wai a freezer ba to wannan ba zai taba zama ba dole dai wannan ita ce dabarar da za ka iya masa mafi yawan mutane a lokacin sallar layya na da ɗabi'ar cin nama da yawa da wasu ke ganin ko an daɗe ba a haɗu ba ta dalilin matsin tattalin arziki da likitoci ke cewa idan dai za a ci to a ci kada ran kada han dcl hausa hafsat abdullahi ɗanladi dcl Hausa, Hausa, Hausa.